To, na farko dai an jima ba a samu al'amarin da ya jawo hankalin duniya kamar wannan sace 'yan matan Chibok da aka yi ba. Kasashen duniya da dama kafafen watsa labarai da kungiyoyi masu zaman kansu sun tashi tsaye haikan wajen ganin cewa sun yi magana a madadin yaran da aka sace kuma sun yi kira da ita gwamnati da ta tabbatar da cewa an wato yaran nan an haɗa su kuma da iyayensu abin tausayi abin takaici abin ban haushi shine yau a watanni goma sha biyu satuka hamsin da biyu kwanaki ɗari uku da sittin da biyar shekara guda cur yaran nan ba su hannun iyayensu suna hannun yan boko haram ba a kwato su ba ba amma ba da cikakken bayani akan yadda wannan yaran suke ba wannan ba ƙaramin abin ban haushi ba ne kuma wannan ba ƙaramin abin takaici ba ne ba su kaɗai kawai aka sace ba kafin su an sace 'yan mata an sace yara bayan su ma an sace 'yan mata an sace yara amma su ɗin wannan 'yan matan cibok ɗin su ne suka zama kamar da su ne ake amfani wajen nuna irin gajiyawar gwamnati da kuma irin rashin tsaro da ake da shi a nan arewa maso gabas na najeriya iyaye da dama suna zama cikin zulumi suna tsoron tura 'ya'yansu makaranta ganin cewa babu cikakken tsaro kuma ba su san meye zai same su in an tura su makaranta ba ki duba da ki ga halin da iyayen yaran nan suke ciki su ma ba su zauna ba tunda abin nan ya faru da yawa daga cikinsu su sana'o'in su ma ba za su iya yi ba wasu su rashin lafiya daban-daban ya kama su wasu su kuma gaba ɗaya sun sai da rayuwarsu sun koma wajen fafutukan ganin cewa sun sa wa gwamnati sun matsa wa gwamnati lamba wajen ganin cewa ta yi aikinta wanda shine wato a nemo wannan yaran yadda suke a tabbatar da cewa an kwato su kuma an haɗa su da iyayensu wannan abin abin shekara guda ya faru kuma ina ganin cewa har yanzu mutane na jin takaicin abin kuma har yanzu mutane na magana a kai suna fatar cewa za a samu yadda yaran nan suke kuma za a haɗa su da iyayensu